Respect Flash Multimedia Group Dance. Maybe the winter. No, I can't like that. Ni ma wacce ta kai kai kai kai kai kai tarkwai madagwai abillahi lalle wacce ita ce ta wa? me bakin jallan fa ita ce ta wa? Ni ma wacce ta Dan dalla ku ka kama kowa kuna wani ce na kuna to ni wacce wa? to kuke wani ce ta kuce ka goje kai goje tsakanin ka da na. ai dai ka tafi zaki kai farauta Assalamu alaikum sannan ku da zuwa ku da zuwa. Ko kuma ya kuke ba ku musu magana ba ne? Ba su yi magana ba da suka shigo. Ayin Allah me kuke so za a kamu? A kawo min jollof rice da wata. Ok, to ba damuwa. Me kyau? Na'am. Na'am. wai na ce bai duk bayan ka ta shaɗa daga kyan matan da suka ajiye a kona tafi su kyau kwarai da gaske ai wannan ne kyau din ruwa biyu ce saudi arabia da india insha allah me kyau ki zo ki samu ki sallame su dan allah eh, ki samu ki su yawwa a'a tun da fa aka yi wannan magana aka ce akwai wata mai kyau ku tafiya ta canja gani. ni ni ne da mai kyau ni ni fa na gaya maka mai kyau din nan tawa ce am sannan ku da zuwa yan maza me za a kawo muku kanna duniyar Allah son kowa kin wanda ya rasa ka ganna fa ruwa biyu ne saudi arabia da india uwar goma jikar ishirin surukar hamsin ta taɓa kunnan sittin ta gana gaba ai jiha zan tayar mu da ku to kun yi na banza tun da Allah ya lamunce mana ai da mu siyar duk irin wannan cikin kirji kamar riga su kutum kun gagara hange